تمام صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadaƙallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha sha tara dubu biyar da uku da ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahman rahim a sauraro barkamar saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar ita ce zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana da fatan auna lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da ya dala a cikin shirinmu na wannan lokaci su ne labarun duniya da ɗumi su muna ɗauke da sharhin bayan labaru daga nan sai sharhin nan ko kun san sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau sai mu karkare da shirin nan na matasa da fatan za ku kasance tare da mu. labaran duniya da farko ga kanunsu jagoran jun juhal musulunci na iran ya bayyana ra'ayin musulunci a kan haƙoƙin mata an kashe shugaban 'yan dabar gaza abu shabab da isra'ila ke goyon baya an yi kira gwamnatin canada da ta kama olmert da livini na isra'ila to yanzu sai a ga zama domin a ji cikakkun labarun jagoran juyin juhal musulunci na iran ya bayyana ra'ayin musulunci akan haƙoƙin mata jagoran juyin musuluncin na iran ayatollah uzma sai da aliyu khamna'i ya bayyana cewa musulunci ya baiwa mata matsayi mai girma da daidaito a tsakanin maza ayatollah said aliyu alhamna'i ya bayyana cewa musulunci yana baiwa mata matsayi mai girma da daidaito a tsakanin maza a rayuwar zamantakewa da siyasa yayin da yake allah wadai da al'adu irin na ƙasashen yammacin duniya game da mata maganar alkur'ani mai girma da asali da halayen mata ita ce mafi girma in ji ayatollah hamna'i a yau wato a laraba a wata ganawa da dubban mata daga yankuna daban-daban na ƙasar. a cikin jawabin jagoran ya yi nuni da halayen fatimatu zahara amincin allah ya tabbata a gare ta yar ma'aiki mai tsira da aminci da iyalin gidansa yana yaban matan iran saboda suna samun wato koyarwa daga irin wannan haske mai shirya da kuma ci gaba daidai da manufofinsu a musulunci a cikin zamantakewa kasuwanci ayyukan siyasa samun damar shiga mukami na gwamnati da sauran fannoni mata suna da haƙoƙi iri ɗaya da maza kamar yadda jagoran juyin juhadin musuluncin ya bayyana daga cikin haƙoƙin mata ya ambaci adalci a cikin ɗabi'un zamantakewa da iyali tsaro mutunci da girmamawa da kuma daidaiton wato albashi ga ɗaiɗaikun masu aiki inshora ga mata masu aiki da taimakon tanadi na hutu kamar yadda jagoran ya bayyana jawabin jagoran dai ya zo na daidai lokacin da ake cinawa da wafatun umul Benin. wato matar imam ali salam wanda iran ake ɗaukata a matsayin ranar girmama iyaye mata da kuma iyayen shahidai mata an kashe shugaban 'yan dabar gaza abu shabab da isra'ila ke goyon baya kafin watsa labarun isra'ila sun ce an kashe shugaban kungiyar ne dai yasir abu shabab ba tare da an tantance wanda yi hakan ba kafafen watsa labarun isra'ila sun ce kashe abu shabab wani mummunan labari ne ga isra'ila tashar talbijin ta sha biyu ta ambaci wani jami'in tsaro yana cewa abu shabab ya cika ne a asibiti saboda raunin da ya samu daga harbin da aka yi masa a wani saɓani na cikin gida sai dai wata majiyar da ta ce da akwaiwar ƙungiyar hamas ce ta kashe shi bayan da tattara bayanai a kansa daga makusantansa an fara jin ɗoriyar abu shabab ne dai a ranar 30 ga watan mayu na shekara ta 2025 bayan da ƙungiyar hamas ta watsa wani faifan bidiyo a kan bayanan da ta tattara dangane da rundunar da ake kira ta musta'aribin ko kuma wato mayakan 'yan sahiyuniyar suke shiga irin ta larabawa wanda wasu ma ne da yadda suke gudanar da ayyukansu a gabashin garin rafa a kudancin gaza abu shabab da ƙungiyarsa ta 'yan daba mai suna tanzim alkuwatul shababiya sun rika barna a tsawon lokacin yakin gaza ta hanyar sace kayan agaji da taimakawa sojojin sahiyoniya suna cutar da 'yan gwagwarmaya da kashe su a wasu lokutan. jiragen haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kai hare-hare a kudancin labanan rahotanni daga ƙasar labanan suka ambaci cewa da maraicin yau jiragen yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kai hare-hare a garuruwan maharuna jiba'a da kuma barshit da mashdali da ke kudancin labanan hare-haren sun rusa gidaje da dama na garuruwan da suka kaiwa wa harin wannan harin dai ya zo ne kwana ɗaya bayan da labanan ta aiki da wakili a cikin kwamitin tattaunawa da 'yan sahiyoniya da tsohon jakadan ƙasar simon karam ke wakiltarta tashar talbijin ɗin almanar ta ambato ofishin ƙaramar hukumar garin wato maharuna yana yin tir da wannan harin wanda ya rusa wani gida na fararen hula a tsakiyar unguwanni bayanin ya ci gaba da cewa kai har ya tsakiyar unguwar fararen hula ke ta dokokin 'yan adamtaka ne na duniya kuma abinda 'yan sahiyoniya suke yin jefa tsoro ne a cikin bukatan mutanen yankin hakanan kuma ya ce abokan gaba ba za su yin nasarar kashe gwiwar mutanen garin ba ko kuma su yi tasiri a kan jajircewar da mutanen yankin suke yi. a can na'ura ma wani ƙaramin jirgin sama maras matuƙi ya jefa bom a kusa da masu kamun kifi a gabar ruwa tun bayan da aka tsagaita wutar yaƙi a labanan a shekara ta 2024 haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta daina kai wa ƙasar hara-hara ba ta kuma mamaye wasu yankuna guda biyar da ta kafa sansanoni a cikinsu. To kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran. Fadlallah na Hezbollah ya yi kiran haɗin kai a tsakanin musulmi da larabawa domin fuskantar ƙalubalen. Hassan Fadlallah wanda ɗan majalisar ƙasar Labanan ne daga ƙungiyar Hezbollah ya bayyana cewa gwargwadon yadda ake ja da baya a gaban mayaka. suke ƙara samun ƙarfin gwiwa don haka da akwai buƙatar haɗin kai a tsakanin ƙasashen larabawa da na musulmi domin fuskantar ƙalubalen da ke gaba shi dai hassan fallalla yana halartar taron majalisun ƙasashen nahiyar asiya ne da ake yi a birnin mashhad a nan iran ya bayyana cewa laifukan da 'yan sahiyoniya suke yi yana nuni ne da yadda suka kai koli wajen nuna keta a kan ƙasashen da suke cin gashin kai da 'yanci da hakan yake a matsayin wato karya zaman lafiya da sulhu na duniya fallalla ya kuma yi jinjina ga jamhuriyar musulunci ta iran a kan tsayin dakarta a lokacin wuce gona da irin haramtaccen ƙasar isra'ila da kuma kare kanta da ta yi wanda halattacce ne kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka tanada hakanan kuma ya ci gaba da cewa haramtacce ƙasar isra'ila ta kuma kai wasu harhare hare na wuce gona da iri a kan ƙasashen yamman ƙatan wanda abin yin allah wadai da shi ne ɗan majalisar ƙasar ta ya kuma yi ishara da yadda sojojin mamaya haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai wa ƙasar siriya hare-hare daga lokaci zuwa lokaci domin ɗanfara ikon su a kan wannan ƙasa bugu da ƙari hassan falalla ya yi kira ga dukkanin al'ummar larabawa da na musulmin da su yi watsi da saɓanin da ke tsakaninsu domin fuskantar ƙalubale da yake wato a gabansu a gefe ɗaya ɗan majalisar na iran ya gana da shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran muhammad bakir kalibab tare da miƙa masa gaisuwa daga shugaban majalisar dokokin labanan na bare an yi kira ga gwamnatin ƙasar Kanada da ta kame olmert da libni na isra'ila ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama a ƙasar Kanada su uku sun shigar da ƙara ga jami'an 'yan sanda da kuma ma'aikatar shari'a ƙasar da su kama tsohon firaministan haramtaccen ƙasar isra'ila ihul olmert da kuma ministar harkokin waje tiffy livni bisa rawar da suka taɓa takawa a baya na laifukan yakin gaza tsakanin shekara ta 2008 zuwa 2009 tara ƙungiyoyin dai sun buƙaci ganin cewa an fitar da sammacin kamo 'yan sahiyoniyar biyu a bisa dogaro da dokokin kare haƙƙin ɗan adam da laifukan yaƙi na ƙasar ta kanada saboda ƙasar tana ƙarƙashin yarjejin na geneva ta hudu da ta buƙaci ƙasashe su hukunta masu irin waɗannan laifukan ƙarshen labarin duniya kenan. to da labaran da aka gama jin labarun duniya sai kuma sauran shirye-shiryen da suka hada da sharhin bayan labaru ko kun san duniyar mu a yau da shirin matasa ai sauraro lafiya Bismillahirrahmanirrahim. assalamu alaikum sauraro barkamu da haka barka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na sharhin bayan labarai wanda ni tayar amin zan karanta a cikin shirinmu na yau za mu yi magana dangane da shin gaskiya ne hamshi kasar isra'ila tana fama da karancin sojoji a dukkanin rassan sojojin kasar kamfanin dillancin labaran pars today na kasar iran ya bayyana cewa gwamnatin Kasar isra'ila a karon farko a hukumance ta ba da sanarwar cewa tana fama da karancin sojoji a dukkanin rassan sojojin kasar kuma wannan babbar barazana ce kuma hatsari ne ga samuwar kasar kai tsaye tambaya ta farko ita ce menene alamar karancin sojoji a cikin rundunonin sojojin Kasar isra'ila sanarwar ma'aikatar yakin Kasar isra'ila dangane da wannan ita ce ta bayyana cewa tana fama da karancin sojoji kimanin dubu ɗaya da ɗari uku a dukkanin rassan sojojin ƙasar kama daga ƙananan sojoji har zuwa manya-manya bayanin ya ƙara da cewa ma'aikatar tana fama da karancin sojoji masu mukaman kanar har guda 300 a cikin rundunoninta gaba daya har ila yau rahoton ya kara da cewa kashi 30 cikin 100 na kwamandojin sojojin kasar masu manya-manyan mukamai za su yi ritaya a shekara mai zuwa sannan wasu kashi 30 cikin 100 na sojojin kota kwana da kuma wa'anda suke aiki na dindindin a cikin sojojin kasar su ma za su yi ritaya ba za su sake dawa cikin sojojin haramtacci kasar ba rahoton ya kara da cewa kashi 37 cikin 100 na sojojin suna son ci gaba da aikinsu a rundunoninta wanda ya nuna cewa adadin ya kara yin ƙasa idan an kwatanta da shekarar ta 2018 wanda ya kai kashi 58 cikin 100 sannan tambaya ta gaba ita ce menene dalilan da suka kawo karancin sojoji a cikin rundunonin sojojin hamshin kasar isra'ila masu nazari sun bayyana cewa matsalar karancin sojoji a hamshin kasar isra'ila yana komawa ne daga asali zuwa ga matsalolin tsaro da kuma tattalin arziki yaƙi mai tsawo musamman a cikin shekaru biyu da suka gabata wato daga shekara ta 2023 zuwa farkon wannan shekaran daga jiya mai tsanani daga jiya mai tsanani ya rage kudayen sojojin da kuma iyalansu na ci gaba da wannan aikin a cikin rahoton da ma'aikatar yakin hamdar kasar isra'ila ta fitar ta bayyana cewa kashi 70 cikin 100 na matsalolin da sojojin haramci kasar isra'ila suke fuskanta sun hada da tsawon yakin da suka kotsa cikinsa a shekarun da suka gabata wanda ya wuce lokacin da ya kamata su yi banda haka a cikin shekaru biyu da suka gabata yakin ya tsananta kuma ya yi tsawo ta yadda sojojin da iyalansu sun kasa haƙuri fiye da haka a ɓangaren tattalin arziki kuma tsadar rayuwa a cikin ƙasar ya kai ga sojoji da kuma iyalansu sun ga cewa shiga harkar kasuwanci ne kawai zai fidda su daga matsalolin tattalin arziki da suka shiga musamman bayan yakin shekaru biyu da suka gabata don haka albashin da suke samu a aikin soje ya yi kaɗan sosai ta yadda ba za su iya kwatanta shi da wasu ayyuka wanda ba aikin soje ba sannan tambaya ta gaba ita ce karancin sojoji a cikin rundunoni hamji kasar isra'ila zuwa ga me yake nunawa wannan a fili yake kuma hatta a cikin rahoton da ma'aikatar yakin ta fitar ta yi nuni ga wannan al'amarin inda take cewa matsalar karancin sojoji a rundunonin hamdukasar isra'ila ya kai ga barazana ga tsarin tsaro a cikin gida na kasar kuma dole ne gwamnatin kasar ta ɗauki matakan da suka dace don magance wannan matsalar da gaggawa ta kuma ƙara da cewa ritayar kashi 30 cikin 100 na kwamandojin sojojin kasar yana nuni zuwa ga matsalolin gudanarwa a cikin rundunonin sojojin kasar da kuma matsalolin horar da sabbin sojoji masana dai suna ganin wannan matsalar tana iya zama barazana ga hanji kasar isra'ila musamman idan ta sake shiga yaƙi da ƙungiyoyi da kuma ƙasashe masu gwagwarmaya da ita a yankin asiya ta kudu kuma idan har ya faru raunin sojojin rikasar isra'ila zai bayyana a fili a duk wani yakin da za ta shiga nan gaba a yankin masu sauraro ƙarshen sharhin ban labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Alhamis hudu ga watan disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan jimada thani na shekara 1447 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a ranar irin ta yau hudu ga watan disamban shekara ta 1952 kasashen amurka birtaniya da kuma faransa sa gudanar da wani zama a tsibirin bamuda wanda ke cikin tekun atlantic da suka tattauna akan batutuwa daban-daban waɗanda suke da alaƙa tsakaninsu ta fuskacin siyasar duniya da tattalin arziki da kuma tsaro baya ga haka kuma sun tattauna batun yadda za su fuskanci tarayyar soviet wadda a lokacin take rike da birnin berlin na gabashin kasar jamus bayan da suka yi tandar kasar jamus din bayan yakin duniya na biyu inda kasashen amurka birtaniya da kuma faransa suka mamaye yammacin kasar ta jamus yayin da kuma tarayyar soviet ta mamaye gabashin kasar da hakan ya hada har da birnin berlin sakamakon yadda ake ta samun sabani da kai rana tsakanin tarayyar soviet da kuma kasashen amurka da birtaniya game da faransa kai da za ta fitar da ikon birnin berlin wannan ya sanya sojin tare tarayyar soviet a cikin shekara ta 1961 sai gina katanga wadda ta raba gabashin jamus da kuma yammacin kasar inda suka ci gaba da iko da gabashin kasar jamus wanda hakan ya hada da birnin berlin yadda su kuma kasashen turai na yamma suka mamaye yammacin kasar jamus tare da ci gaba da iko da yankin na tsawon shekaru masu ko kun san cewa shekaru 661 suka gabata a rana irin ta yau muhammad bin jalaluddin make amuli wanda ya fi shahara da shahidul awal ya shahada an haifi amuli a shekara ta 734 hijira kamariya a yankin jabal amil da ke kudancin kasar labanan sa malamai addini ne saboda haka ya samu kyakkyawar tarbiyya a wurin su da kuma koyarwa ta addini sannan kuma ya shiga neman karatu a gaban manyan malamai na zamanin sa waɗanda suka hada da shah mufid bayan karatu mai zurfi kuma ya shiga karantarwa game da wallafe-wallafe na littattafai. da ƙarshe dai shehul amuli yana ɗan shekaru 52 a duniya makiyansa suka haɗa shi da hukumomi na lokacin sa kashe shi a rana irin ta yau saboda ra'ayinsa wanda ya sabawa nasu masu rarai ko kun san cewa shekaru 169 sa gabata a rana irin ta yau kudu ga watan disamban shekara ta 1856 sojin burtaniya suka kai hari a kark da kuma bushahar bayan kwace harat da iran ta yi a lokacin da ingila ta shiga yakin crimea a nahiyar turai a shekarar 1856 sarki nasiru nasiruddin shah gajar ya yi amfani da damar shigar ingila a cikin yankin crimea ya kwaci iko da harad a ranar 1 ga watan nuwamban shekara ta 1856 daga lokacin da kuma gwamnatin burtaniya ta shelanta yaƙi a kan iran a rana irin ta yau sannan kuma jiragen yakin burtaniya guda takwas suka kai hari a tashar jiragen ruwa da take tsibirai na kasar iran da ke gabar tekun farisa a ranar 4 ga watan disamba a sakamakon haka ne a ƙarshen shekara sojan burtaniya suka kwace tsibirin kar da kuma tashar jiragen ruwa ta bushahar kuma a watan janairun shekara ta 1857 sojan burtaniya da india suka shiga cikin kasar iran duk da cewa ana ci gaba da gwabza yaƙi a yankin crimea a cikin wannan halin ne sojan burtaniya suka sauka a kusa da shahar sannan kuma suka kwace iko da hawaz da ke kudancin kasar iran nasiruddin sha wanda a lokacin ya ji tsoron sakamakon abin da zai biyo baya idan ya ɗauki matakin shiga yaƙi ga dangadan da birtaniya sai aike da wakilai zuwa paris sannan kuma ya nemi a shiga tsakani da faransa ta shiga cikin wannan batu a sakamakon haka aka kwalla yarjejeniya a ranar 4 ga watan maris na shekara ta 1857 mai suna yarjejeniyar paris da kuma gwamnatin iran ta yi alkawalin cewa daga harad za ta fice baki daya sannan kuma sojin burtaniya su fice daga yankunan da suka mamaye a cikin kasar iran sannan kuma daga wannan lokaci ne afghanistan ta raba gari da kasar iran gaba daya sannan kuma afghanistan din ta koma karkashin ikon burtaniya da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da sa gabata a rana irin ta yau hudu ga watan disamban shekara ta 1952 aka gudanar da wani taro na bangarori uku na amurka ingila da faransa dangane da yadda za su fuskanci irin matsalolin da aka fuskanta bayan yakin duniya na biyu musamman ma dai yadda tarayyar soviet ta yi ruwa ta tsaki wajen kwace wasu yankuna da suke gabashin kasar jamus duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewar tsaro da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani sanan da ƙarshe mu jira a masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. Madala masu sauraro za mu fara shirinmu da labari na farko wanda yake cewa majalisar gwamnoni a hukumar IAEA e mai kula da makamashin nukila a duniya sun amince da wani kuduri na takurawa jumhuriyar musulunci ta iran a taron da suka yi a ranar alhamis 22 ga watan nuwamban da muke ciki kudurin wanda kasashen itiri ko kuma trico na kasashen turai wato ingila faransa da kuma jamus suka gabatar inda a ciki suka buƙaci majalisar ta buƙaci iran da gaggauta bayyana yadda ta yi da ruwan makamashin nukiliya wanda ta tace kafin yakin kwanaki goma sha biyu a cikin watan yulin da ya gabata wato yakin da amurka da amurka isra'ila suka kai wa kasar ƙarƙashin jagorancin amurka har ila yau ƙudurin ya buƙaci jumhuriyar musulunci ta iran ta buɗe ƙofa ga ma'aikata masu bincike na hukumar iaea e su shiga ko'ina a cikin ƙasar don gudanar da bincike na bazata saboda gano irin ayyukan da iran take gudanarwa a shirinta na makamashin nukiliya ƙudurin wanda ya wuce da ƙyar ya sami amincewar ƙasashe goma sha tara wanda su ƙasashe uku da suka gabatar da ƙudurin har ila yau ƙudurin ya sami wakilan ƙasashe goma sha biyu wa'anda ba su halarci zaman ba Abbas Arakci, ministan harkokin wajen ƙasar Iran, ya yi Allah wadai da abin da majalisar gwamnonin ta gabatar a kan shirin nukiliyar ƙasar Iran. Ya kuma ƙara da cewa jumhuriyar musulunci ta Iran ba za ta ɗauki ƙudurin da wani muhimmanci ba. Ya kuma bayyana ƙudurin a matsayin wanda baya bisa ƙa'ida. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran a nan Tehran ta bayyana cewa kusan rabin gwamnonin majalisar sun yi watsi da kudurin ba su amince da shi ba kama daga wanda suka kauracewa zaman da kuma wanda suka amincewa da ƙudurin har ila yau da kuma wa'anda suka halarci taron amma suka ƙi kaɗa ƙuri'unsu ma'aikatar ta ƙara da cewa ƙudurin ya saba asalin ƙa'idojin yarjejeniyar npt ta hana yaduwar makamashin nukiliya a duniya wacce ta ba wa ƙasashen duniya damar sarrafa makamashin nukiliya don ayyukan zaman lafiya bayanin ma'aikatar ya ƙara da cewa gwamnonin ba sa da hurumi na sake dawo da ƙudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda zai mai da takunkumar tattalin arzikin majalisar ɗinkin duniya kan ƙasar iran wanda kuma ya sa wato ƙoƙarin amurka da ƙawayenta da ƙasashen turai ya zama aikin banza da ƙarshe dai ma'aikatar ta bayyana cewa ƙudurin ya kasa cika sharuɗan kafa hukumar ta iaea e na ci gaba da manufofin kafata, ta sannan ƙasashen suna son kawo hargitsi a cikin dokokin ƙasa da ƙasa a wannan hukumar saboda su cimma manufofinsu akan ƙasa iran wanda ba za su taɓa kaiwa ba sannan a nashi ɓangaren kakaki ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya bayyana cewa ƙudurin ba zai je ko ina ba kuma wa'annan ƙasashe sun yi ƙoƙarin amfani da hukumar ta iaea e a matsayin makami don yaƙar ƙasar iran wanda hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa ya kuma saba wa manufar kafa hukumar ta iaea e baka'i ya ce ƙudurin ya kasa samun rinjayen da ya kamata ya samu, don haka bai da wani ƙarfi da zai iya yin tasiri, sannan ya jefa rarraba a tsakanin gwamnonin hukumar. Da ƙarshe Ismail Baƙa'i ya ce ƙasashen yamma ba sa nufin alkhairi ga jumhuriyar musulunci ta Iran, kuma dukkanin maganganun da suke yi kan neman tattaunawa da ƙasar ta Iran. da kuma bin hanyoyin diplomasiyya da warware matsalolin da suka dabaibaye shirin nukiliyar ƙasar iran ba gaskiya ba ne a wani labarin kuma jumhuriyar musulunci ta iran ta ba da sanarwar cewa daga yanzu ta yi watsi da yarjejeniyar da ta kulla da shugaban hukumar iaea e a birnin alkahira na ƙasar masar wacce ta ba wa hukumar damar ayyukan takaitaccen bincike a ƙasar iran tun bayan da ta kori wakilan hukumar a ƙarshen yakin kwanaki goma sha biyu wanda amurka da hamci kusa isra'ila suka kai mata a cikin watan satumban da ya gabata ne da minista harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci da kuma shugaban hukumar ta iae rafael gorosi suka ba wa yarjejeniyar hannu a birnin alkahira na ƙasar masar don ba hukumar wata dama ta gudanar da takaitaccen bincike da ta saba a wasu cibiyoyin nukiliya ƙasar ta iran wa'anda suka hada da cibiyar ba da wutar lantarki da ke bohshar na kudancin kasar labarin ya ce a halin yanzu wannan yarjejeniyar ta tashi daga aiki bayan da hukumar ta amince da wannan kudurin wanda yake allah wadai da ƙasar ta iran jumhuriyar musulunci ta iran dai tana zargin hukumar ta iaea e musamman shugabanta wato rafael grossi da hannu a yakin kwanaki goma sha biyu da amurka da amurka isra'ila suka kai wa kasar a cikin watan yulin da ya gabata sannan ta shimfiɗa wa wa'annan ƙasashe hanya ta kai wa cibiyoyin makamashin nukiliya na ƙasar iran hare-hare tare da rahotanni da kuma maganganun da shi gorosi ya yi kafin a fara yakin har ila yau tehran tana zargin gorosi da miƙa wa maƙiyan iran asiran ayyukan makamashin nukiliya na ƙasar wanda bai kamata ta yi haka ba saboda cin amana ne kuma sabawa dokokin gudanar da hukumar ne banda haka gorosi ya kasa yin allah wadai da hare-haren da amurka da amurka isra'ila suka kai wa cibiyar makamashin nukiliya na ƙasar iran da suke fordo natanz da kuma isfahan a ƙarshen yakin kwanaki goma sha biyu a cikin watan yulin da ya gabata wanda ya nuna irin yadda shugaban na hukumar ta iaea e yake aiki tare da makiyan jamhuriyar musulunci ta iran a wannan bangaren tun bayan yaƙi na watan yuni na wannan shekarar ne dai gwamnatin ƙasar iran ta sallami dukkan ma'aikatan hukumar ta iaea e daga ƙasar amma daga baya ta ba da izini ga wasu 'yan kaɗan daga cikinsu don sanya ido a kan ayyukan cibiyar nukiliyar ƙasar da ke shahar na ba da wutan lantarki a wani labarin kuma kasar isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare kan kasashen laraba wanda take mamaye da su a makon da ya gabata wannan duk tare da abin da ake kira sulhu da ta kulla da wasu daga cikin wa'annan kasashe a kasar lebanon kamar yadda ta saba da keta hurumin tsagaita wuta wanda ta kulla da ƙungiyar hezbollah a cikin watan nuwamban shekara ta 2024 a makon da ya gabata jiragen yaƙi hamshi kasa isra'ila sun kai hare-hare kan kudancin ƙasar lebanon tare da kai wasu da dama ga shahada banda haka ta kai hare-hare a kan wani filin wasan kwallo a sansanin 'yan gudun hijira na falasɗinawa mafi girma a yankin wato sansanin 'yan gudun hijiran falasɗinawa ta ainul hilwa da ke birnin saida na kudancin ƙasar lebanon inda a nan ma falasɗinawa kimani goma sha biyar suka kai ga shahada banda haka a zirin gaza da take mamaye da shi duk da da tsagaita buɗewa juna wuta wanda aka cimma da ƙungiyar hamas tare da shugabancin donald trump shugaban ƙasar amurka a cikin 'yan watannin da suka gabata sojojin yahudawan sun ci gaba da kai mummunan hare-hare a kan zirin gaza jiragen yaƙi hamsin kusa isra'ila sun ci gaba da kai hare-hare a yankin inda a makon da ya gabata jiragen sun kashe falastinawa da dama wannan tare da cewa ta hana kwararan kayakin agaji shigowa cikin zirin gaza tun lokacin da aka tsage ta buɗewa juna wuta a yankin yamma da kogin jordan kuma sojojin hamsin kasar isra'ila suna ci gaba da korar falastinawa da gidajensu da kashe su da kuma rusa gidajensu ƙungiyar falastinawa ta pflm wato the popular front for liberation of palestine ta ba da sanarwar cewa idan halin da ake ciki a yankin yamma da kogin jordan ya ci gaba to kuwa ana kusa da borin intifada na uku ƙungiyar ta bayyana cewa a jiya juma'a ce sojojin yahudawan suka kashe wani matashi mai suna amr almabo ɗan shekara goma sha takwas a duniya da kuma wani mai suna sami mashayikh ɗan shekara goma sha shida a duniya a garin kafar aqab da ke arewacin birnin kudus wanda ya tada hankalin falastinawa da dama a yankin na yamma da kogin jordan ƙungiyar ta ce falasɗinawa da dama a yankin suna fushi iya wuya kuma mai yiwuwa hakan ya kai ga intifada na uku wanda zai zama yaƙi a yankin yamma da kogin jordan tsakanin Falasɗinawa, da kuma sojojin hamshe ƙasar isra'ila ƙungiyar ta yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ɗauki matakan da suka dace kafin lokaci a kore don halin da ake ciki a yankin yamata kogin jordan ba zai ɗore ba ta ce akwai buƙatar ƙasashen duniya su ƙauracewa gwamnatin yahudawan su kuma ɗorawa shugabannin gwamnatin takunkuman tattalin arziki masu tsanani. tun bayan fara yakin tufanul aksa a ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta uku ne dai gwamnatin yahudawan ta fara kisan falastinawa da korarsu daga yankin yamata kogin jordan har ila da kuma rusa gidajensu fiye da yadda ta saba kuma tun lokacin ya zuwa yanzu sun kashe ɗaruruwan falastinawa sun kuma kori wasu wa'anda yawansu ya fi dubu arba'in banda haka gwamnatin Yahudawa ta rusa dubban gidajen falastinawa a yankin duk wannan da nufin ƙara mamayar yankin da kuma mai da ƙasar falastinu ta yahudawa zalla ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa wa'anda suka hada da majalisar ɗinkin duniya duk sun bayyana cewa dukkanin gine-ginen da hamshi isra'ila ta yi a yankin matukogin jordan ba sa bisa doka kuma sun buƙaci a rusa gine-ginen tun bayan yakin shekara 1967 tsakanin hamdukasar isra'ila da kasashen larabawa zuwa yanzu yahudawan sun gina dubban gidaje wa yahudawan sahioniya kimani dubu bakwai a yankin yamma da kogin jordan kuma firaminista mai kasar isra'ila benjamin netanyahu ya sha nana ta cewa ba zai taba amincewa da samuwar ƙasar falastinu akan ƙasar da suka gina wa yahudawa ba. To masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin in Allah yadda a halin yanzu ta tahir amin ne nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. matasa. Bismillah rahman rahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo shi a fagen rayuwa. Yau ma da izinin Allah ga mu ɗauke da waninsa wanda kuma zai iya da zango a tarayyar Najeriya. inda matasan ƙasar suka gudanar da wata zanga-zangar lumana gaban majalisar dattijai don nuna rashin jin daɗin su kan yadda lamurra ke tafiya a ƙasar sai a kasance da mu a cikin shirin hondani hassan barka zan gabatar kiyama ba zan ki in faɗa ba jahili bai da tasiri in ba ci gani ba ko ina ka leka ka yi duba jahilinsu su shine shara mu ba da yin mamun ilimi kar mu sa To madalla da fatan an kimsa kuma an daidaita domin shirin cikakken shirin. Kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu je tarayyar Najeriya. Inda matasan ƙasar suka gudanar da wata zanga-zangar lumana gaban majalisar dattijan ƙasar don nuna rashin jin daɗin su kan yadda lamura ke tafiya a ƙasar. A yayin zanga-zangar matasan sun ce wahala da ƙuncin rayuwa, tashe-tashen hankula da talauci ya yi wa mutane yawa. gashi kuma an shafe sama da watanni uku yara na gida jami'o'i a rufe amma 'yan majalisar da ke wakiltar jama'an sun rufe ido kan hakan hajiya aisha isore ta ƙungiyar mata na najeriya na ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci zanga-zangar ga kuma ƙarin haske da ta yi wa wakilin muhammad sani abubakar a birnin abuja fadar gwamnatin ta najeriya mun zo muna so mu ba su legislators dinmu um, wani sako mu muna cewa um, mutanen najeriya suna sha buya sosai ga asu suna kan strike ga mutane maiduguri kullum ana kashe su ga mutane ga wanda sun yi ma a cikin abuja last friday an kashe su sun ce wai su boko haram muna shan wahala a najeriya mun ce to muna maganan budget na, na 2014 ba gama budget na 2013 ba so mun cewa legislators abubuwa kamar uku Daya muna so mu san kuɗin da suke kai gida. Domin an ce wai suna kai gida a 150 biliyan ba ma san wannan kuɗin a cikin Hausa ba. Ba kuɗi da yawa kenan. Biliyan 150. kuma an ce tun da 20, 2005 sun karbi 1 trillion daga cikin Nigeria gashi mutane na shan wani asu suna kan strike ya kai kusa da wata uku sun ce su suna neman kamar less than 80 billion naira sun ce wai ba su da shi gashi su mutanen nan ba su ma kai mutane dubu dari gashi suna karbin irin kudin 150 billion sun ce duk irin wannan abu ba kyau shine na kawo mutane fitina a cikin nigeria so daya kenan muna so mu san nawa suke kai gida na biyu mun ce to yanda suke voting a cikin wannan parliament din su a cikin National Assembly majalisa muna so mu sani so an ce eh, senator a senator abba ko senator hadiza ya suke voting a cikin nan ya kamata nigerian su sani tun an ce su ne suna representing dinmu suna voting suna abin su a wurin ba mu san abin da suke yi kuma ga elections na zuwa muna so mu san abin da sun yi yanzu so da in za a yi zabi za a san mutane da sun yi aiki ma mutane za a san wanda ba su yi aiki ma mutane so na biyun kenan Shi ma a nashi bangare Mr. Elnaton John wani matashi da ke cikin 'yan zanga-zangar ya yi sokaci kamar haka. Ni dan Najeriya ne kuma ni abubuwan da ke faruwa a ƙasarmu na damuna a matsayi na dan Najeriya ba sai na samu wani matsayi fiye da haka ba. Mun duba ƙasar mun ga cewa yadda mutane ke kashe kuɗin da ya kamata a ce dukiyarmu ne tare bai kamata ba. Ga mutane nan suna shan wahala wasu a albashi ba a biya ba hanyoyi ba asibiti ba komai amma wasu mutane ba yawa ɗari hudu ko wani abu haka suna samun kuɗi miliyoyi da yawa suna samun alawas alawas alawas na gida alawas na wuta alawas na akwai ma alawas na shan wahala so wato suna su shan wahalan ya fi namu kenan so saboda haka mun ce gaskiya mu wannan abin bai kamata a ce kasance a ƙasar mu haka ba wanda ce ana shan wahala haka ana ana you know ga ko ina ana akwai talauci amma wasu na nan suna nan ga sunan da kuɗi kuɗi ba su san abin da za su yi da kuɗin ba ah, so mu muna so yanzu na farko nawa ne ma kuɗin nasu shin albashinsu nawa ne ma sun ki gaya mutane nawa ne suke ansa muna so mu sani nawa ne suke suke kai gida ba wai nawa ake aka rubuta ba nawa suke kai gida banda haka me yasa abin da ya kasance haka wanda a ce ana biyan su wannan irin shegin kuɗin ko abubuwa kuma da yawa dan kasan muna da yawa akwai batun asu ah, wanda yanzu har yanzu suna strike yanzu kaga cewa muna so mu fara mu bude eh, wurin magana mu samu muna taɗi da mutane game da yadda eh, majalisar dokoki na abubuwansu ka gane ba wai ka magana kuɗin su kawai ba muna magana komi da komi yadda suke eh, gudanar da harkokinsu yadda dai abubuwa ke kasancewa a ƙasar mu kuma kashe mutanen di ya shafi wannan abubuwa don yawancin mutane sai mu ce yawancin lokaci sai mu ce shugaban ƙasa shugaban ƙasa amma muna da wayanda muka aike su dalilin da sa muke muna nan kenan wayannan aikansu muka yi don ka san in ka aiki wakili ya kamata ce yana yin abin da ka aike shi yayi ko ba haka ba aha to mu ba gane abin da suke yi ba dalilin da yasa muna nan kenan ce shin me kuke mana tunda mu muka aike ku mu muka zabe ku ba me kuke mana dalilin da yasa muke nan kenan dangane da wannan hali da matasan ke kokawa da shi na tuntubi alhaji inuwa dan kasuwa wani masani kan lamuran da suka shahi matasa da ke jihar bauchi a tare ta najeriya domin jin koya suke kallon wannan lamarin na zaman gida da matasan ke ciki bayan rufe jami'o'i ga dai abin da yake cewa wannan al'amari ai ba yara jefa ba mu iyayen yara je ko mu iyayen yara ma talakawa wanda ba mu da wani abban da ya wuce neman taimako kullum to mu ma rayuwar mu a matsayin talakawa mun dogara a cikin Allah mun dogara a cikin shugabanni masu adalci to ala kullu halin ma ni kowane gefe a waje na babu adalci a gwamnatance babu adalcin gwamnati tunda ƴaƴayen mu suna zaune su kuma ƴaƴan sun da suka sun kai su waje suna karantar da kaga nan a waje na ni a waje duk wani mai hankali mugunta ne ake ƴaƴan su ba su da wani abin da za su maimaita so karin lokaci na karatun da suke saboda suna karatun zuwa ƙasan waje sun ɗibi kuɗin mu suna biyan kuɗin ba abin da za mu je sai dai Allah shi san mana ka ga ba a yi mana adalci ba ta gwamnati ta su kuma malaman makaranta haka sun galibin malaman makarantar nan wanda suke kan gaba akan yakin aiki su kuma ya kamata su tsoron Allah su gane lokacin fadda su aka ba su ilimi waɗannan abubuwan bai same su ya kamata da su malaman da gwamnati su ji tsoron Allah su duba mana mu talakawan da muka rataya a cikin ainihin abin da Allah ke matsayin mu na karantar da su ƴaƴan mu ke amma wannan mu koma baya ne kuma rashin adalci ne ko ba mu ji daɗi ba kuma kusan ma ba za mu yafe gwamnati da al'umman malaman makaranta ba ai wannan babban hatsari ne wasu kansu ma wanda suke mugunta balle ba ba ma mu iyayen kawai ba ai zaman waɗannan yara ba makaranta ba ƙaramin fitina bane a duniya gaba ɗaya ba ma a Najeriya ba ka ajiye yaro yana jin ƙarfi yana son ya abu kamar ya halin yin abin ka ki ka taimake shi ka watsar da shi ba da abin da zai yi ba an zai je kai ma ka sani aikata wani abu na rashin kirki shine abin da ya zama masa waje. duk da yake ƙoƙarin ilimi to an katsaye masa ilimin an kore shi ta yi ma ƙila wani kuɗin da zai koma gidan ubansa ma har yanzu zai koma ba sama da wata uku ne yana wani garin da ya je karatu a gwamnatance wanda gwamnati ba su damu. To Alhaji Inuwa kowane fata ne gare ku zuwa ga mahukumtan ƙasar da masu malaman makarantu na jami'o'i? wannan ma wata tambaya ce da alhaji inuwa ya amsa yana mai cewa mu fatan mu kenan ai a ji kayin jama'a talakawa ƴaƴanmu na talakawa a daidaita da malaman makarantar nasu sauko kasa gwamnati su sauko su taimaka musu babu abin da yafi ilimi a wajen dan adam in ka ba da ilimi ma dan adam isasshe ingantacce baka bukatan ka nema masa aiki ne ilimin da ka ba shi zai nema masa hannu zai ke dogara saboda haka ilimin nan mu shi muke so a zo a daidaita a yi hakuri a ji tausayin mu a sa mu a hanyar karatu su ci gaba da karatu wannan shi ne abin da muke jan hankali kuma su yaran muna roƙon su kada wani wannan bakin hali da aka musu da abubuwan da aka musu na koraɗe ya karfafa zuciyarsu akan cewa za su yi wani abu na ta'addanci ba mu roƙon su je hakuri Allah da ya yi mu da mu da su duka yana ganin halin da suke ciki kuma Allah zai yi musu tare ci gaba da hakuri Allah zai musu maganin Ashe ko kun gani tilas ne 'ya'yan mu kar su zauna mu gane wajibi ne makaranta gun mu kai musamman yara mu ƙara ba da yunwa mu ilimi kar mu sa To masu sauraro da wannan fatan ne na Alhaji Inuwa ɗan kasuwa a jihar Bauchi za mu dasa aya a wannan shirin na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za a ji mu ɗauke da waninsa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da wakilinmu na Abuja a tarayyar ta Najeriya. Muhammad Sani Abubakar da ya tallafa mu shirin da hirarkin da kuka ji. Da kuma Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa wanda ya haɗa shirin. anan ni Hassan Barka ke cewa da ku wassalamu alaikum a futa lahiya. san bayyo a bafe gora. ƙara ba da yunwa mai ilimi kar mu sa kasala yara. Ni na fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba. Yara. Shi yake baka dukka abin da da ba kai zato ba. Yara. Ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba. Yara. jahili bai da tasiri in ba cikon gani ba ko ina ka leka ka yi duba su shine shara Masu mu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murin jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha biyar kilohertz sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. Suratu Tauba aya ya 28 hadi ya 29.